Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabin mu manzon tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Jama'a wata sabuwa Dr. Idris Dutsen tashi yana so ya ƙara kwanto wata sabuwar magana. Isha Allahu za mu kawo muku yacca Dr. Idris Dutsen tashi ya ƙara bullo da wata magana mai kama da hasada ko kuma za mu iya cewa ko hasada ce ta ƙara sabuwa hasada ce ta ƙara ta ƙara taso da Idris Dutsen Tanshi ba mu sani ba Dr. Idris Dutsen Tanshi yanzu haka ya fito yana bayyana yana gaya wa duniya cewa shi fa ya rantse da Allah billahi la ilaha illa huwa waya sheikh Professor ibrahim ahmad mukari babban limamin ƙasa limamin najeriya bai haddace sai yi bukari ba sannan kuma za ku ji yacca bayan wannan dr idris dutsen shi ya fito yake ga yake yin magana akan halaccin yin halaccin yin amfani da carbi idan ba a manta ba a baya bayan nan a shek profeso isa alibi ibrahim fantami shi ma ya fito ya bayyana cewa shi ya gane cewa amfani da yin carbi ba bid'a ba ne ba abu ne mai kyau yana da asali saboda haka dan an yi amfani da carbi ba laifi ba ne ba da Dr. Idris din a baya ya fito ya yi wa Sheikh Professor Isa Ali Ibrahim Fanta ma kaca Sannan baya ga haka za ku su wasu maganganu da Dr. Idris Dutsen Tanshi yake faɗi kan tattaunawar da yake da mutane wajen jajircewa da sauransu da kaza-kaza da yake faɗi. Bara mu bar ku da Dr. Idris Dutsen Tanshi a ji maganganun da yake bi daga baya mu biyo da taliki. A yi sauraro lafiya. Eh, mun sani abin da ya sa bai haddace ba saboda ba tijaniya ah, ba ga makari ba makari suka ce ya haddace ya sayyid buhari kuma billahi allazi da ƙarya ne kuma ba dan yi fara ba wallahi tallahi ƙarya ne makari bai haddace sayyid buhari ba hadisai dubu nawa ne a ciki kana wani hayaniya ne zaka hada da ka haddace sayyid buhari ina samu lokacin haddace amma da amma kaga suna tayar kuma sun yadda saboda dan tijaniya ne saboda dan tijaniya Allah wai ya haddace sayyid buhari fanka ma su fada ma nace maka in kana tare da su kai malami ne in baka tare da su to kai jahili ne duk karatunka gaga wannan ai ai babu babu ba adalci a ciki Allah sa wani matsalar carbi wannan ka ba shi na kure shi ba ne? ko ba shi bane kwanan ce ma je da shi shafin kibila, karshe gudu ya yi. malami a sauke ko ba shi ne ai karshe gudu ya yi. ba nan shekara sha ba a rasa muka yi da shi ba ne kanne na masa tamboyi guda uku ya yi miƙa ya yi miƙa kasa kawo ya su ka masa dariya a ka masa dariya a sama din ka san ni na kai ka bango na kace sai ka kawo ne ba na wuce gurin a ba na wucewa a sai an gama eh, point by point nukta ba da nukta ba tsallake ba mu gama da wannan ba mu je wani kuma ni ba na yada da out of topic kharijil maudu ba na yada sai ka dawo in ka tafi sai dawo da kai in ka tafi sai dawo da kai eh, dawo dai malam dawo ka sai idan mutum yana so ya gudu sai ya fita inda kuke magana don ya kai ka wani topic din daban wannan kan ya ya nuna gazawarsa to amma ba zai nuna ba sai shigo wani abin da zai daga ku ya maida ku wani wuri cin aji ai tai har har mukabaran ku ta kare ba ban ci gaskiya ba haka suke to ni bana yarda da wannan in aka zo guri sai an gama yawa ba za ka shigo mana da wani abin da kuma ba shi bane yawa kuma ku rika yin haka kuma ku rika yi maganin su kenan yawa na alaikum assalam amin amin eh ko ba gane ba gaskiya ne akwai hikima inda manzo Allah ya koyar akwai hikima gaskiya ne eh eh wato ma da saboda kwarjini na musulmi To alhamdulillah ‘yan uwa, ‘yan uwa an ji maganganun da sababbin maganganun da Dr. Idris Dutsen shi ya ƙara bullowa da su don a ja hankalin mutane kuma a ci gaba da kace na ce. Yanzu tsakani ga Allah, tsakani ga Allah me na na Dr. Idris Dutsen tanshi zai fito ya dinga cewa shi wa ya rantsi da Allah ma shi bai yadda da Sheikh Professor Ibrahim Ahmad Makariya ya haddace Sahihul Bukhari ba idan Professor ya haddace Sahihul Bukhari ko bai ya haddace Sahihul Bukhari ba me naka me me na shi Dr. Idris Dutsen tanshi zai dinga magana wannan za mu iya cewa wallahi Dr. Idris Dutsen tanshi wannan maganganun naka suna kama da hassada ina ruwanka ina ruwanka da wa'annan maganganu shikenan yanzu idan kai kana ganin ba za ka iya abu ba shi kenan kowa ba zai iya ba kenan in kai kwakwalwarka ba za ta iya ɗaukar ka haddace sahihul bukari ba kenan ba wanda kowa ba zai iya haddace sahihul bukari ba kenan shi ya san waye profeso ibrahim ahmad makari mutu an haddace alkur'ani mai girma ma bari sahihul bukari tunda allah ya lamance a haddace alkur'ani mai girma wani littafi ne a duniya ba za a iya haddace shi ba sai profeso ibrahim amar makari hadda alkur'ani ce da shi fa tunda har allah ya lamunce masa ya haddace alkur'ani mai girma sahihul bukari ya kai alkur'ani mai girma ne da zai ce profesa ba zai iya haddace alkur'ani mai girma ba ko dan shi yana ganin ko shi ba zai iya haddace alkur'ani ba zai iya haddace shi yana ganin ba zai iya haddace sahihul bukari ba shi sa yake ganin profesa ba zai iya haddace ba ne ba zai iya haddace cewa ba to a irin wannan kaga magana ce magana ce wallahi Dr. Idris ya yi da molanka tunda bai zauna da Profesa Makari ya yi masa intabiyu ya ga ya haddace ɗin ko bai haddace ɗin ba. Kawai ya fito yana rantsewa da Allah yana magana da ka. babu wata gamsasshen hujja da ya fito da ita an irin wannan kai eh, eh, dr idris sai ka je ka zauna da shi ka neme shi ku zauna da shi kai mai interview ka ji ya haddace din ko in bai haddace ba a lokacin wallahi za ka ji gwalagwale na ilimi a bakin profesa na rantse da Allah profesa makar ya wuce yace Dr. Idris Dutsen tanshi yake daukar sa mu Allah ya ba mu profesa ne a cikin a cikin mu haka yana kusa da mu shi isa wasu daga ciki suke mai gani gani amma wallahi wallahi wallahi baiwar da Allah ya ba profesa ta ilimi ya wuce yacce ake tunaninsa. sannan kun ji maganar da Dr. Idris Dutsen tanshi yake faɗi akan maganar Jan Carbi kwanaki eh, kwanaki Profeso Isa Ali Ibrahim Fantami ya fito ya yi magana akan Jan Carbin nan ya faɗa ya ce shi ya gane cewa yanzu ya gano cewa Jan Carbin nan abu ne mai kyau ba bid'a bane ba. Eh, eh, Dr. Idris ya fito ya masa kace a dama yana shi ma yana kullace da shi a baya ya yi wasu maganganu a kansu wanda kowa ya ji ya san cewa maganganu ne wanda suke kama da hassada daga bakin Dr. Idris duk suke fitowa yanzu ya zo yana magana jan carbi ai yayi wa na kaca kace da suka hada a wani feji waye waye duk irin wa'annan maganganun da yake faɗe kuma yake suka yake ta maganganu akan cewa shi in yana tattaunawa da mutane wai baya yarda a sauka daga topic rike mutum yake kaza kaza kaza kuma ɗalibai na ku dinga irin wannan ta yin mukabala nawa aka yi wa Dr. Idris Dutsen tanshi ya zo a zona da shi a dukkanin al'amuran da yake tuhumar kowane ɓangare na addinin musulunci Dr. Idris ya ki zama. nan muna nan kowa ya gani kungiyar izalawan ta izalawan kungiyar izala ta jos ta ta ba shi goron gayyatar muƙabala, ya zo a zauna muƙabala da shi har jihar bauchi aka je wakilin kungiyar izalawan din aka zo aka zauna a filin muƙabala har aka yi ni a wajen amma dr idris dutsen tashi bai zo ba yaƙi zuwa ai da sai ya zo a zauna mukabalar da shi aji sannan shak ahmad imam so nawa yana gayyatar dr idris dutsen tashi akan ya zo su zauna mukabala akan maganar su jan carbanna da sauran abubuwa da yake tumar mutane Dr. Idris dutsen tashi ya ki zama amma kun ji abin da yake faɗi cewa shi ya in ya zauna in ya na tattauna mutane rike mutum yake gan baya so yadda amma so kada ka tofe to ya zo a zo nan ma ya ki zama amma ga abin da yake faɗi sarki zaki har miliyoyin kuɗi ya sa wa Dr. Idris dutsen tashi idan ya isa ya fito a zauna mukabala da shi da Sheikh Ahmad Imam akan duk dukkanin abubuwan da yake tuhumar 'yan ɗarika ko kuma 'yan izalawan da sauran dai abubuwan da Dr. Idris Dutsen shi yake ta maganganu a kai. Wallahi Dr. Idris Dutsen shi ya amma ka ji abubuwan da Dr. Idris Dutsen shi yake ƙara fitowa da shi. Wai magana ta gaskiya Dr. tare da girmamawa irin maganganun nan da ka fito ka faɗa ka ce wai Profesa kai ka rantse da Allah Profesa Makarbi ya haddace bai haddace sahihul bukari ba wanda kai magana ne kawai babu wata hujja da ka dogara da ita babu wata hujja da take nuna cewa ka zauna da proof din kai mai interview ka ga bai haddace din ba wannan kowa magana ta gaskiya duk wanda ya je kuma wanda zai faɗi gaskiya zai ce hasada kake mai Profesa Makari Fantami, Profesa Fantami da sauran wasu mutane kana ta maganganu a kansu. Su sun maki kula kai kana ta maganganu a kansu, amma su sun mai da kai ba kamar ma ba su san kana yi ba, ba ta kai suke ba, sun wuce wannan ajin. a kamata kai ma Dr. Idris Dutsen shi ya kamata magana ta gaskiya a ɗau a san irin maganganun da za a dinga yi wannan magana ce ta gaskiya na faɗa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 The wabarakatuhu.